Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana yau Litinin 28 ga watan Yuni 2021 ga kanin labarin. Kimanin shaguna 40 suka toye kurmumus da kuma kudade da dama da suka kama da toka sakamakon wata gobara kenan da ta afku a tashar motoci na garin gure a yau da sahe muna dauke da cikon bayani a cikin shirin. kimanin magidanta hamsin suka gudu daga garuruwan fantiyo da kewaye a dalilin rashin kwanciyar hankali inda suka nemi mafuka a garin tera za ku ji shaidar wasu daga cikinsu a shafin rahoton musamman juju ayuba hassan zai fayyace mana tafiyar aikin babban koti aman sai bayan kun sha labarin masu sauraro barkamu da sake saduwa gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Tun da kingin safiyar yau ne wata gobara ta afku a cikin tashar motoci ta gure jihar Zandar a gabashin ƙasa. Sakamakon wucin gadi ya nuna zayyanawar kimanin shaguna arba'in da suka toye kurmumus da kuma ɗumbin kuɗaɗe da gobarar tallaƙume. A yanzu dai a hukumance ba a san dalilin haddashin wannan gobarar ba sai dai wakilinmu abdu inga ya firanta da wasu mutane da al'amarin ya shafa ga bayanin da suka masa shago za kai kamar guda arba'in wanda ya kone adadin kuɗin su wannan zai miliyan talatin ni kai na kuɗi na ya kai kamar jika ɗari wanda na canji ne saboda gida na bakin daji yake ban ta su kullun nan ne nake aje su sun kone mutane sun yi asara abin da ya sa muka ga wuta akwai shago wanda daga shi muka fara ganin wuta mas ne kamar wanda yake na kura tunda shaguna ne madaidaita wanda suka zama guri ne kanana kasan suna da yawa adadin kuɗaɗe suna da yawa tunda akwai kayayyaki akwai kuɗaɗe ma wanda yake a ciki sun ciyu suna da yawa tunda ake a garin gura ba a taba irin wannan gobara haka ba da ta ci kayan wannan shine farko muna gani wuta kawai ta cinye masu kasa gobara sun zo su a tem akwai sojoji guda kaman uku ne suna yi suna kama su hau sama su hordo su zo su kama inda za su bige da kafa su bige ni da ina bin su kuma akwai yan samari sun kai mutum goma sha takwas suna zuwa suna ɗaukowa ruwa ana watsa su wuta ta banna ta cinye kaya sai Allah ba da haƙuri al'ummomin garuruwan fantiyo borobon motsi dabbai da tamgisi bayan sun fuskanci hare-hare da dama da masu ɗauke da makamai ke kai musu sun yi gudun hijira zuwa garin tera kimanin magidanta hamsin suka isa a garin na tera zuwa ranar 25 ga watan yuni a faɗar wasu shaidodi da wakilinmu ali amadu yawa tambaya sai mu saurare su Ba mu zo nan domin mu tsaya ba don mu zama 'yan gudun hijira a'a kuma idan ba mu yi noma ba watanni masu zuwa a lokacin rani akwai watanni tara to ya za mu yi rayuwa babu sauki a hali yanzu mun yi rijistan iyalai arba'in da kenan idan an ka ba mu tsaro gaskiya ba mu son mu kai gobe a nan tera burin da muke son mu cimma ne haka gaskiya muna bisa kan iyaka muna kira ga gwamnati da ta iyakacin kokari domin kafa mana sansanin soja ta yadda za mu tafiyar da harkokinmu muna kira ga gwamnati da ta kawo mana Gaskiya muna son gwamnati ta nema muna wata mafita game da waɗannan yawan mutane suna ƙasa da iyalai dubu uku tare da makaranta ɗaya ta lise da ƙasa da ɗalibai 200 kamar firamare kusan 300 kafin ma a taɓo makarantar reno a wannan lokaci na damuna ba mu da matsuguni muna kira ga gwamnati ta kawo mana ɗauki. A wani fannin kuma makiyayan gundumar Walam cikin jihar Tilaberi na fuskantar matsalolin kiwo. A cewar jagoran kungiyar kulawa da batun makiyayan Nijar a Ren, reshen karamar hukumar, hakan ya afku ne a dalilin rashin kwanciyar hankali da dabbobin aka tara su a kusancin gonakai, al'amarin da ke iya haddasa rigingimu tsakanin manoma da makiyaya. Ga dai fasarar kalamun da Adam Dari yawa wakilinmu Ilyasu Gumandai. yanzu kun gani an yi shuka allah ya kawo mana sauki yanzu ne akwai babbar matsala balle mu a nan yammacin walam saboda nan ne akwai gonaki da masu basu su noman su nan ne muke yin kiyo duk lokacin ma wajen bai ishe mu ba bara dabbobi sun yi ta kwararowa suna shigowa bangaren azawa wannan ya kawo mana babbar matsala tsakanin mu da manoma kullum muna takura mu mu yanzu dabbobi sun yawa ba cawa cututtuka suna sa suna mutuwa abubuwa don haka ne muke kira gwamnati da meri su yi kokarin fahimtar da jama'a su yi dabarun da kowane zai samu haƙƙinsa ba tare da an yi tashin hankali ba saboda tashin hankalin ne fa ya samu ka zo na neman mafaka kowa yana neman ya tsira jama'a su kula kullum dare da rana saboda labari bai zuwa mana A nan babban birnin ƙasa mai shiga tsakani na jamhuriyar Nijar ya shirya da wani zaman taron jiha na kwana uku wanda ya soma yau da sahe a nan yamme bisa ma'udin kulawa da rigingimun gida da kuma na zamantakewar al'ummomi a shimfiɗar karkarun bakin iyakar lifta ko gurma an samu halartar masu shiga tsakani na ƙasar bene burkina faso na mali da kuma wasu ƙwararrun masana ga jawabin da firaminista Umudu Muhammadu ya yi game da wannan haɗuwar. Wannan haɗura ana son samar da wani tsari ne na tuntuɓa da daidaito tsakanin wakilai na yankuna domin tattauna bisa rashin daidaito a wannan yanki. Domin tinkarar wannan matsala da yawan ayyuka ne gwamnatocinmu suka yi da abokanin hulɗa wajen samar da tsaro ga al'umma da suka fuskanci matsalar tsaro. Sai dai akwai sauran rina a kaba. Wannan tsari na mai shiga tsakani na gwamnati yana da zumar tantance mafita ne bisa matsalar da ke haddaba al'umma da da ke yankin lipta ko gurma don haka ya zama wajibi ga kowa ya san nauyin da ya rataya a wuyansa bisa samar da daidaito a wannan yanki mai mahimmanci wajen tattalin arzikin kasashen a gaida muhammadu da fasara Ƙungiyoyin farar hula 26 na kasashen yankin Sahel da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka game cikin wata haɗaka mai suna al'ummomi domin yankin Sahel sun himmantar da gwamnatocin yankin sahel nasu mutunta alkawulan da suka ɗauka na kariyar farar hula 'yan ƙasa kuma su yi kokowa da rashin hukunta laihi a cikin sanarwar ranar 24 ga watan yuni 2021 haɗakar haɗin gwiwar ta nuna damuwarta matuƙa dangance da saurin taɓarɓarewar yanayin tsaro a yankin sahel da ya fuskanci yawaitar cin zarafin farar hula talakawa takardun hamsin da biyu na kafofin labarun rediyo da talabijin da masu majallu aka ajiye a kwamitin koli gabatun sadarwa csc domin samun tallafin da ake baiwa kafofin labarun zubi na shekara 2019-2020 a zaman taron kwamitin na wanga watan yuni hukumar za ta nazarta takardun taron da aka buɗa yau da sahe a nan yame a dalilin haka dr kabir sani ya ƙarawa Nafisa Adamu Sirfo bayani a kai. CSC ta samu game da kudaden tallafi ga kafafen yada labarai na shekara ta 2019-2020 gidajen rediyo 26 gidajen talabijin 14 da jaridu 12. Ina amfani da wannan dama domin tunatar da shugabannin kafafen yada labarai waɗanda muke samun rashin fahimta wasu lokuta. Hakika doka ta ranar bakwai ga watan Junin shekara ta 2012 da ke tsokaci kan tsari matsayi da aikin hukumar sadarwa game da ayar doka mai lamba goma na cewa CSA na kula da asusun tallafi da kuma sa ido wajen yadda ake amfani da shi tallafi ga kafofin sadarwa na kai tsaye ne ta kowane hali ba zai shafi harkokin cikin gida ba kana shawara ta karshe na fitowa daga CSA da ke tsaye da yanayin zaɓe ko a'a game da kudaden tallafi ga kafofin watsa labarai da kuma hanyoyin bada shi. bisa ga tsarin karfafawa wakilan studio kalangu na kafofin labaru da ke hulɗa da studio kalangun a yau da sahe ne aka soma zaman baiwa mutum goma horo na tsawon kwana uku a birnin doso a ganin mai bada horon wannan horon zai baiwa 'yan jaridar damar samun masaniya ta kwarewar tushe domin jagorancin tattaunawa ga malam aliyu mun yi tsari na shekara na horo media partner na studio kalangu wannan formation internet cikin wannan tsari da muka yi na shekara wanda ake ce ma plan annual de formation mun zo ne doso za mu information ta kwana uku mu horar da journalist yaya ake shirya da deba yaya ake tsara shi yaya ake yadda da ba ya ne ya kamata a yi shi da kyau dan ya tahi yadda ya kamata fata na shine wanda suka zo wurin horo su aje hankalinsu su saurara su ji su gane su yi tambayoyi duka don saboda in sun yi da wannan horon muna so aikin su yi ta daidai za mu bi su kowa a cikin aikin shi mu gani wannan horo da muka yi wani canji ne ya kawo cikin ayyukan su na yau da kullum shine muke ce ma evaluation domin da jita-jita bisa ga shaushawar coronavirus harabar jiha gabatun kiwon lafiyar al'umma ta doso a jiya ta shirya da wata haduwa tare da mazan kafofin labaru a faɗarta wannan jita-jitar na kasara gudanar da kawo bisa ga kokowar murkushe lubar shugaban harabar ta doso amadu amadu ya karawa wakilinmu ausi abdurrahman bayani akai. Mun lura akwai jita-jita da dama game da COVID bayan COVID din akwai baton allura akwai jita-jita da dama kenan babbar cibiyar ta bullo da wata bukata da ta samu tallafin kuɗi daga UNICEF domin horar da abokan aikinmu na gidajen rediyo kadai jami'an kiwon lafiya ba mu iya warware matsalar jita-jita dole sai da mutanen da suka kware da sakonsu zai isa nesa fiye da mu ma'aikatan likita da za su iya tabo al'umma mun yi tarjamar kamfan dalilin kenan muka kusa kusanto ma'aikatan kafofin watsa labarai domin su taimaka mana a dakile waɗannan jita-jita ba za mu kasa a guya ba za mu ci gaba da wadda kan al'umma domin daga ƙarshe mutane su gane duk abin da ake domin su ne A fannin wasannin motsa jiki mu shaida muku cewar kungiyar kwallon kafa ta jandarmeri USJN ta zama zakaran kwallon kafar ƙasar niger inda ta ci nasarar samun kofin ƙasar niger a bana. A ranar Asabar ne ta ci galaba kan kungiyar kwallon kafa ta Police IS Police biyo bayan bugun kwallon da aka yi na daga mai bugawa sai mai tsara raga inda ta sa maki hudu IS Police ta sa maki uku. a hilin kwallon kafan star general saini kunce na yame ne aka yi wannan kwambalar da halartar shugaban jamhuriya muhammad bazum babban koti TJE masharanta ce ga batun 'yanci da ke kan kalar tsarin shari'a a ƙasar niger. komi ake ni da babban kotun shari'a wa'anne al'amura ne kotun ke hurumin shari'a kansu balkisa hamidu ta firanta da juju ayuba hassan gazubin firanta su. Za mu maganta bisa kan wani sashen mashara'anta mai lakanin babban kotun shari'a. Me ake nufi da babban kotun shari'a? Babbar kotun shari'a kotu ce da ke a mataki na farko. Tsarin shari'a kamar dala ne. A matakin farko akwai babbar kotun shari'a, akwai kotun ɗaukar ƙara da kotun karya shari'a. Ita babbar kotun shari'a kotu ce da ke kula da dukkan al'amuran da ba su danganta kawai ga wata kotun musamman ba. Misali idan aka ɗauki babbar kotun shari'a ta Yamai, kotu ce ta musamman da ta sha bamban da sauran manyan kotuna, saboda haka ake kiranta Tribunal or Class da faransanci wannan kuwa ganin yawan al'amuran da take shari'a a kansu a gane cewa a dukkan mayan biranen jihohinmu akwai babbar kotun shari'a sannan da arlit da kwanni wato muna da mayan kotunan shari'a guda goma a faɗin kasa wa'anne irin al'amura ne kotun ke da hurumin yin shari'a a kansu al'amura ne barkatai musamman al'amuran jama'a farar hula saboda haka akwai wani sashe da ke kula da wannan a can akwai kuma al'amuran da suka shafi hukuma wato duk batutu batutuwan da ke iya shafuwar kasa ko ƙananan hukumomi an ware wani sashe da ke kula da wannan lamari na hukuma da ya sha bamban da rigingimu na cancanta ko rashin cancanta ga doka wanda lamari ne da kotun da ake kira conseil d'etat ke da hurumin kula da shi akwai kuma sashe mai kula da wasu lamuran da ke faruwa a cikin aiki kamar hatsarin ababen hawa da wasu da suka yi kama da haka sannan akwai wani sashe mai kula da lamuran da suka shafi matsaloli tsakanin ma'aikata da masu gidajensu ana kiransa kotun shari'a na aiki akwai kuma wani tsarin shari'a na musamman a Nijar wanda ke kula da ɗaukaka ƙara a game da hukunce-hukunce da alƙalai na kotun birni da kotun gunduma suka yanke a cikin al'amuran al'adu rigingimu na gonaki na rabuwar aure da maye gurbin wani da wani da dai sauransu waɗanda al'amura ne da ake tura su wajen babban kotun shari'a a matsayin ɗaukaka ƙara har ila yau a babbar kotun shari'a akwai alƙalin da ke kula da al'amuran da suka shafi ƙananan yara kenan a duk wani yanayin laifi da ya shafi ƙananan yara a babbar kotun shari'a ne ake samar da abin da ake kira kotun ƙananan yara da ta kumshi shugaban kotun kotun da alkali guda biyu domin yin shari'a a kan laifukan da suka shafi yaran abinda ake iya faɗa kenan dai a gurguje. mun sauraro abun da ya sauka kenan a madadin saini isaka da mustapha ayuba da ke kan na'urori daban-daban ni naku dan badandan arlit malamin mangun ke muku sallama a lafiya.